من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسان واستنى بسنته إلى يوم الدين wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ayau alhamis muna goma ga watan almuharram hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam sana 1448 wanda ya daidai da 25 ga watan 6 2026 miladiya yau ma Allah madaukakin sarki ya ƙara datar da mu domin ci gaba da karatun wannan littafi namu na sharhul usulis salasa wanda Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ya wallafa littafin sana al usulis salasa Imam al-Usaimin ko Muhammad al-Hassan Muhammad al-Hassan al-Misri ya mushi sharhi wanda muke karantawa a wannan masallaci namu na tina da Sheikh Jibril Umar Jibril wanda aka fi sani da masallacin Triumph a nan fage cikin garin Kano. Wannan shine darasinmu na ɗari biyu da shida a wannan littafi mai albarka wanda yau za mu tashi a cikin shafi na ɗari biyar da da tara. inda malam yake cewa qala sa'idi imam nasiruddin sa'idi rahimahullah yake cewa arsalahumullahu mubashirina Allah madaukakin sarki ya aiko da manzanni suna masu bushara liman aqa Allah wattaba'ahum ga wanda ya da'a kuma ya bi su suna mushi bushara bis sa'adatu dunawiyya na rabauta a rayuwar duniya wal ukhrawiyya da kuma rabauta a rayuwar lahira wa munzirina wa manzannin nan suna gargadi man asallaha ga duk wanda ya saba ma Allah wa khalafahum kuma ya tsaba wa manzanni bi shaqawati daraini cewa zai yi asara zai zama shaƙi marar nasara da marar rabo a gida guda biyu wato duniya da lahira shi yasa Allah ya ce li Allah ya kuna linnasi ala Allah hujjatun ba'da rusul domin kai ya zamanto ya kasance an baiwa mutane damar wata hujja bayan aiko manzanni fayaqulu suna cewa in suka je lahira ma ja ana min bashirin wala nazir babu wani mai bushara ko mai gargadi da ya zo mana faƙar ja akun bashirin wa nazir aka ce musu haƙiƙa masu gargadi da masu bushara sun zo mu wannan ayoyin suna nuna mana cewa da ba a aiko da manzanni ba da mutane sa iya kafa hujja a gaban Allah subhanahu wa ta'ala su ce ba wani wanda zai mana bushara ko wani wanda zai mana gargaɗi da ya zo shi ya sa muka kafirci. To, kar al'umma su samu wannan hujjar a kan Allah subhanahu wa ta'ala su kafa hujja domin a tserar da su shi ya sa Allah ya aiko manzanni suka zamanto masu bushara suka zamanto masu gargaɗi sai zamanto malam ce falam ya lil khalqi ala hujja sai zamanto babu wasu wani saura da ta rage ta kafa hujja da mutane za su yi akan Allah li irsalihi rusulu tattara, domin Allah madaukakin sarki ya aiko manzanni wasu na bin wasu wasu bayan wasu yubayyinuna lahum amra dinihim manzannin nan suna yin bayanin al'amarin addininsu wa muradi rabbahum da kuma abinda ubangiji yake so wa muradi rabbuhum da abinda ubangijinsu yake so wa masafiqihi da abinda yake bata musu da abinda baya so wa turuqal janna kuma manzannin nan sun bayyana da hanyoyin da suke kaiwa aljanna wa turuqan nar kuma sun bayyanar da hanyoyin da suke kai zuwa ga wuta faman kafara minhum naka duk wanda ya kafircewa daga cikin mutane ba da zalika bayan aiko da manzanni da bayanin hujja luman na illa nafsuhu ba abin da zai zarga sai kansa wa za min kamali bi ta'ala kuma wannan yana daga cikin cikar buwayarsa madaukakin sarki wa hikimatihi da kuma hikimarsa an arsala ilaihimur rusula yanda ya aiko wa mutane manzanni wa anzala alaihimul kutuba kuma ya aiko musu da littattafai ya saukan musu da littattafai wa zalika aidan min fadlihi wa ihsanihi wannan ma yana daga cikin falala Allah subhanahu ta'ala da ihsaninsa haitu kana nas yayin da mutane suka kasance mutsarrina ila al-anbiya suna matukar buƙatuwa a aiko musu da annabawa a'zamu daruratan tuqaddar mafi girman darurar da zaka iya kaddarawa fa azala hadha al-ittirab Allah marufin sarki sai gusar da wannan buƙatuwa din tsananin buƙatar da mutane suke da ita domin a aiko musu wanda zai shiryar da su to sai Allah ya gusar musu da wannan bukatar falahul hamdu wa shukur dukkan godiya da dukkan yabo ya tabbata gare shi subhanahu wa ta'ala wa nas'aluhu imam sa'id yace muna roƙon Allah kama btada alaina ni'matahu bi irsalihi kamar yanda ya farar da ni'imar sa gare mu na aiko da su manzannin an yatimma hadith tawfiq to ya cika mana wannan ni'imar da dacewa li suluki tariqahum domin mu bi hanyar su innahu jawwadun karim lalle ubangiji madaukakin sarki mai yawan kyauta ne ko mai karamci to kaga malam ya kawo wannan magana ce domin yayi mana bayani na wannan ayar da Allah yake cewa li Allah ya kuna linnasi ala Allah hujjatun ba'da rusul da kuma abinda zai zamanto cewa hujja ga mutane na dalili wajen bin Allah domin da Allah madaukakin sarki bai aiko annabawa ba to ta yaya za mu gane hanyar da za ta kai mu ga aljanna ta yaya za mu gane hanyar da za ta tserar da mu daga wuta da kuma zai zamanto addini kowa sai zai shafi hanyar da ya ga dama ba uniformity babu wani uniform abu da zai haɗa mu amma aiko annabawa da mursalai wannan ya nuna mana aka shata layin da za a bi wanda zai kai mutum aljanna kuma suka shata mana layin da mutum zai bi zai kai shi ga wuta wajen haduwa da abinda Allah madaukakin sarki ya dakar da ɗan adam ya bi tsayin layin to kaga ya ɗaukar wa kansa abinda zai tserar da shi ko kuma abinda zai halakar da shi sannan aiko annabawa hikima ce da falala ta Ubangiji maɗaukacin sarki da insani gare mu. Domin da Allah ya so sai ƙyale mai ƙyayi ko annabawan ya ce mu nemi hanyar da za ta yardar da shi a kan karan kanmu ko ko mu nemi hanyar da za mu guje ma azabarsa da kanmu. To kaga za mu yi ta fadamtu ne ba mu san hanyar da za ta tserar da mu ba, ba mu san hanyar da za ta kautar da mu ba gabarin fushinsa. to aiko annabawa wata ni'ima ce a gare mu domin ta nuna mana hanyar da za ta kai mu ga yardar ubangiji madaukakin sarki kuma wannan ita ce hanya ɗaya wadda take kaiwa ga Allah da manzansa shine hanyar da za ta kai mutum ga aljanna ita ce hanyar manzanni duk wata hanya da mutum ya ɗauka ba ta manzanni ba to babu inda za ta kai shi sai ruɗu sai ce sun bayyana al-mu'allib rahimahullahu ta'ala sannan mawallafin wannan littafin Allah ya jikansa yake cewa anna awwalar rusul farkon manzannin da aka fara aikowa alaihi salatu wassalam nuhun alaihi salatu wassalam shine annabi nuhu tsira da amincin Allah ta tabbata a gare shi shine farko da Allah ya aiko wa al'umma a matsayin annabi wahtajja bi qawlihi Allah ta'ala kuma ya kafa dalili da faɗa Allah madaukakin sarki inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'dihi hakika mun yi wahayi zuwa gare ka kamar yanda muka yi wahayi zuwa annabi nuhu da kuma annabawan da suka biyo bayansa wa yashhadu li hada abin yake ƙara shaida akan cewa farkon manzanni shine annabi nuhu kazalika ma jaa fi sahihayn haka abin da yazo a cikin littafin Imam al-Bukhari da Imam Muslim fi hadisi shafa'atu tawil a cikin wannan hadisi na ceto wanda yake mai tsawo wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai shafa'atul kubra wa fihi a cikin hadisin fa yaquluna mutane lokacin da suke neman wanda zai cece su a gaban Allah a zo a yi hisabi sai su ce ya nuhu ya kai annabu nuhu an ta'awwalin rusul ilan nasu kai ne farkon manzannin da aka aiko zuwa ga mutane kaga an ta'awwalin rusul ila ahalil ardi kai ne farkon manzannin da aka aiko ga ma'abuta duniya gabaki daya kaga wannan ma yana tabbatar da cewa farkon manzan da aka aiko a cikin manzanni shine annabi nuhu alaihi salatu wassalam wa sabata kuma ya tabbata bi sanadin hasanin da hasanadi wanda yake mai kyau inda bin abi asim fi sunna a cikin littafin abu hasim asim wanda yake na as-sunna wanda imamul albani ya inganta wannan hadisin min hadisi ya hassana shi kai a cikin zilalul janna yake cewa min hadisi abi ubayy bin ka'ab fi qawlihi ta'ala hadisin ubayy bin ka'ab inda Allah madaukakin sarki yake cewa wa in akhadna minan nabiyina mithaqahum haqiqa mun riki daga cikin annabun nuhun farkon manzanni shine annabi nuhu thumma al-awwal fal awwal sannan kuma wanda ya biyo baya da wanda ya biyo baya domin inna wa in akhanna minan nabiyina misaqahum wa minka ce wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam ka kenan da aka aiko nuhu wanda aka aiko na gaba shine annabi ibrahim wanda ya biyo bayan nuhu sannan bayan annabawa da mursalai sun zo sannan annabi musa ya zo sannan bayan annabawa da mursalai sun zo sannan annabi isa ya zo nan sai aka fara gabatar da manzo sallallahu alaihi wasallam tare da cewa shine na karshen su amma sai aka ce wa minka saboda nan ana nuna wasu annabawa guda biyar wanda ake kiransu sune ulul azmi wayanda sune suka fi dukkan mursalai falala da girman daraja a wajen Allah subhanahu wata'ala kuma a cikin su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine mafi girman daraja to shi yasa sai aka fara da shi ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا وأنهم سنة أولو العزم وهذا يختلف عن آدم عليه الصلاة والسلام يختلف عن آدم أن يساقاني أكان النبي آدم domin wasu suna ganin cewa annabi Adam ma mursali ne yace fa adamu nabiyun karimun walaysa rasulan amma annabi adam annabi ne mai karamci mai girma amma ba manzo ne ba fa tawfika an yuqal abin da yake daidai shine awwalul anbiya huwa abul bashar adam sallallahu alaihi wa sallam farkon annabawa shine mahaifin dukkan mutane shine Annabu Adam sallallahu alaihi wa sallam wannan shine farkon annabawa wa awwalur rusuli farkon ko manzanni uwa nuhun sallallahu alaihi wa sallam shine Annabu nuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallam to kaga wannan shine zance mafi inganci wanda yake nuna farkon annabawa daga cikin annabawa da aka aiko gabaki ɗaya alal islam annabi adam amma in manzanni ne to shine annabi nuhu alaihi salatu wassalam ko mun san bambancin tun farkon littafin nan mun karanta tsakanin bambancin waye annabi waye manzo duk da yake shi ma akwai saɓanin malamai wasu ce annabi shine wanda aka yi wahayi zuwa gare shi amma sai sanar da mutane manzo wanda aka yi wahayi a gare shi kuma ya isar da wannan saƙon wasu kuma malamai suka ce zance mafi inganci shine annabi shine wanda ba a aiko mishi da wata sabuwar risala ba an aiko shi ya tintintini da wa'azi a kan wani saƙo da aka aiko wani annabi kisa za zaka ji an ce rana ɗaya banu Isra'ila sun kashe annabi kaza bayan annabi Musa alaihi salatu wassalam kaga wanda ya zo da saƙon mursali shine annabi Musa manzannin kuma da aka annabawan da aka aiko ba su zo da wata sabuwar risala ba wannan saƙon na annabi Musa alaihi salatu wassalam suka ci gaba da karantarwa sai yasa da annabi Isa ya zo da injila shi kuma sai ya zama mursali domin ya zo da sabuwar risala wanda zai isar ga mutane sannan shi kuma manzo sallallahu alaihi wasallam da ya zo da alqur'ani shi ma mursali ya zo da sabuwar risala wanda zai isar ga mutane wa min al-adillati ala zalik amma yana daga cikin dalilai akan haka me akan haka akan annabi adam shine farkon annabawa kuma ba mursali bane marawahul hakim amu da hakim ya rawaito wal baihaqi da imam al baihaqi fil asma bi sanadin sahih a cikin asma a cikin baihaqi al mustadrak insa shi kuma eh, imam al hakim ke baihaqi kuma al asma wa sifat wanda wannan hadisi ma imam al albani ya inganta shi min hadisi abi umama anna rajulan qala da hadisi abu umama wani mutum ya ce. wasu sun ɗauki abu barril gifari a wata ruwaya wasu kuma ruwaya suka ɗauki ta abi umama anna rajulan qala wani mutum yace ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anabiyun kana adam shin annabi adam manzon annabi ne qala na'am annabi ne muallamun mukallamun manzala sallallahu alaihi wasallam sai ƙara mar daraja da cewa annabi ne kuma annabin wanda Allah ya ilmantar ya sanar da bi ma'ana wa allama adam al asma'a kullaha kaga muallamun kuma mukallamun Allah ya yi magana da shi ƙarin girman daraja annabi ne da Allah ya sanar da shi ilimin da bai sanar da wani ba a lokacin sannan kuma ya yi magana da shi faƙala ya adam kun anta wa zaujikal janna Allah marubucin sarki kaga ya yi magana da annabi Adam kuma ya sanar da shi Kala kan baina huwa baina nuhun to menene fatira zamaniya lokaci tsakanin annabi Adam da annabi da aiko annabi Nuhu qala asharatu qurun manzo Allah ya ce sadda aka yi karni goma karni goma duk karni duk da yake malamai su yi sabani ne karni amma zance mafi inganci shekara ɗari shine ƙarni wasu kuma suka ce fiye da haka wasu ma sun ce shekara ɗari biyu wasu suka ce amma mafi inganci dai shekara ɗari wasu kuma suka bashi cewa ƙarni a'a wata fasara ce zamaniya wani lokaci ne mai tsawo to mu sanya shi ƙarni ma shekara ashirin kaga tsakanin annabu adam da annabu nuhu shekara dubu kenan domin su qurun qala kam kana baina nuhin wa ibrahim to tunda da aka aiko annabi nuhu kuma daga bayan aiko annabi ibrahim a matsayin mursali to shi ma shekara nawa ne a tsakanin su manzala yake asharatu qurun shi ma shekara goma karni goma shekara 2000 kenan qala ya rasulullah kam kanatir rusul sannan ce ya manzo sallallahu alaihi wasallam manzanni su nawa ne قال wa وخمسة عشر jamman غفيرا yace su 300 ne da 12 jamman masu yawa ne gafiran kuma wanda masu yawan da ba za su kirbu ba masu yawa na gaske to shi yasa malamai suka ce taron manzanni shin sulusumi'a ne 300 ne da 15 ko sun fi haka wasu ka tsaya akan a'a ɗari uku ne da sha biyar wanda aka sanar wanda suka zo sannan kuma jamman gafiran da manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to wannan yana nuna sun masu yawan gaske ne da sun fi haka wasu kuma suka ce a jamman gafiran sifa ce bayani ne akan wancan 315 yace su kamar ka ce su 315 suna da yawa kenan to amma dai a dunkula abin da mu ce yawan mursalai ɗin nan da aka aiko imma dai 315 uku da sha biyar ko abin da ya gaba da haka yana daga cikin imani ne imani akwai su ko da kuwa nawa ne waɗanda aka aiko malam yace wa na Muhammadu sallallahu alaihi wasallam huwa khatamukum manzala sallallahu alaihi wasallam shine cikamakin su bayan manzala sallallahu alaihi wasallam ba wani annabi ba wani mursali ba annabi ba mursali domin Allah madaukakin sarki aka ce walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin sai dai shi manzo manzan Allah ne kuma cikamakin annabawa ne to me yasa aka ce wa khataman aka ce rasulullah kuma aka ce ba a ce wa khatamal mursalin ba aka ga da za a iya cewa rasulullah wa khatamal mursalin manzala manzo Allah ne kuma cikamakin manzanni ne to wani zai in aka faɗa haka wani zai zo yi da'awar cewa akwai annabi za a iya samun annabi to amma da aka ce cikon shine cikon manzanni kuma cikon annabawa domin duk wani annabi duk wani mursali annabi ne wato daraja ce ta biyu sai ka zama annabi sannan ka zama mursali ko ba kowane annabi bane ya zama mursali tun an ce babu daraja farko kaga babu ta biyu ma kenan shi yasa da aka ce wa khataman nabiyyin kuma cikamakin annabawa to ba a magana ma abinda zaka taka sannan ka zama mursalin shi ma babu shi to kaga ba wanda kenan zai zama mursali idan manzo sallallahu alaihi wasallam shine cikamakin annabawa shine kuma cikamakin mursalai Abin da ake nufi bayan wahayi bayan nan babu wani wahayi da za a yi babu wani wanda aka aiko duk wanda yazo ya ce ma amma wahayi bayan manzo sallallahu alaihi wasallam to zuci kaman nan fito na fito ne da alqur'ani kuma yin haka ma kafirci ne duk da yake wanda ya faɗa din ba dole bane ya zama kafiri amma faɗan aikin kafirci tunda mu da ma a aqida mun iya bambance tsakanin ta'ayini aiki da hukunci akwai aiki daban akwai kuma hukunci daban idan aiki shine wanda ya da'awar akwai wani annabi bayan manzo sallallahu alaihi wasallam wannan aikin kafirci wanda ya da'awar akwai wani wahayi da aka yi bayan bayan manzo sallallahu alaihi wasallam wannan aikin kafirci ne domin karyata alqur'ani to kaga hukunci wannan shine hukuncin da zaka yi wa aikin amma idan mutum yanzu ya faɗa sai an mar wahayi to ba zan ce mishi kafiri ba sai dai yanzu in mishi bayani akwai ayoyin alkur'ani da hadisai da menene da suke niwa sataman nabi mu zauna da har sai na goge jahilcin shi ko na goge wani sa. asali ma da ban kafirta ko shirkanta alƙalai ne da shugabanni suke yi ba masu da'awa ne suke yi ba ta'ayin kenan shi mai da'awa abin da yake yi aiki faɗar aiki an gane ko mai da'awa ne yake yi hukuncin aiki ba hukuncin masu aiki ba dole dole a ƙida ahalus suna sai mun iya warware wannan hukuncin aiki da hukuncin masu aiki to akwai bambanci kiran wani Allah shirka ne amma yanzu in ga gona zai tace ce shi Ibrahim to ba zan ce kai mushriki ba idan ce kai wannan fa aikin da kai shirka ne da ba a kiran wani al'a kana nufin mushriki ne ne a ni ba ni ba hukunci nake ma ba amma aikin shirka ne mu tattauna akan aiki don mutum zai iya yin aiki kuma ya zama ba haka ba to da ta tawili yake yana ganin cewa zai iya hakan ya halatta amma ya jawo ma aya kuma in ka ce makafiri za ku yi rigima a ce walakin man sharaha sadruhu bil kufri Allah yake ce sharaha sadruhu bil kufri ma tijani me abinda Allah take nufi da me abinda me yasa me Allah yake nufi da sharaha sadruhu lil kufri sai ya yarda da kafirin ne shi amma shi ne da minal kufri farru sai ku fada da shi in ce mu kafiri ko mushriki kuma ga shi aikin kafirci da shirkan yake amma to kai abin da yake gaban ka cewa ka ce aikin kafirci ne aikin shirka in kai haka shi kenan ka fita na cewa faƙar ba a ahadi hima kai wannan ka fita baka jefa kalmar da zama laifi ba a aiko su su yi bincike a kanka su yi bincike a kan shi ya kafirta su dawo kanka duk baka sanya kanka cikin wannan ba amma dai ka faɗi cewa kuma wannan ba yanda za a yi aiki in ya zama kafirci ko zama shirka ko zama bid'a ba yanda za a ce wanda ya fahimci haka kuma ba zai faɗa ba wannan dole za ka faɗa dole za ka yi wa'azi ka ce kaza kaza ne kaza kaza ne kaza kaza ne Allah madaukakin sarki yace kala ta'ala walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin walam yatrukullah ummah Allah madaukakin sarki lam yutrikillahu ummatan illa wa qad arsala ilaiha min ar-rusuli man yubashshiruhum wa yanzuruhum yace Allah madaukakin sarki bai bar wata al'umma ɗaya ba daga cikin al'ummatai face ya aiko da wanda zai musu bushara da wanda zai musu gargadi wa ya'muruhum bi ibadati llahi wahdahu la sharika lahu kuma ya umarce su da bautar Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya wa yanhahum wa yuhazziruhum min ash-shirk bil aziz al hamid kuma ya hana su ya gargade su kada su yi shirka da mabuwayi wanda yake abun godiya Allah subhanahu wataala kowace kowace al'umma a aiko mata qala ta'ala wa in min ummatin illa khala fiha nadhir babu wata al'umma face a cikinta mai gargaɗi ya bayyana wannan ayar da kuke gani akwai wanda suka kafa dalili da yawa suka ce wannan yana nuna kowace al'umma a yanzu ma za a iya samun annabi shi yasa suka yi da'awar Ahmad Gulam ɗan Ahmadiyya cewa annabi ne suka yi da akwai annaba da jaman da suka yi a ƴan falasifa wasu sun an yi dawa yawa daga cikin mutane za ka ga akwai za ka ga mutum in ka je kana a godin lakta da muka je wani malami yana ziga wani malami yana faɗar irin iliminsa da girmansa da irin ƙwazansa da yadda ya kira da ƙarshe sai ce ai sadaqa Allahu azim wa in min ummatin illa khala fiha nabiy muka tambaye shi to wannan ayar ne take nufi shin Allah da ce babu wata al'umma face sai mai gargaɗi ya bayyana a cikinta. In aka ce al'umma, al'ummar annabu Nuhu, al'umma annabu Musa, al'umma annabu Ibrahim, al'umma annabu Hudu, al'umma annabu Isa, al'umma annabu Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Muka ce wannan shi ne, kuma al'umma manzala sallallahu Alaihi wasallam tana fara rewa tun daga kan karnin da manzon Allah ya rayu har zuwa ranar tashin alkiyama wannan gabaki ɗaya ta ake kiran ta ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam imma dai al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi sallam, faffaɗa wanda zai zamanto muminanmu da kafiranmu da wanda suka yi imani da wanda ba su yi imani ba wannan duk cikin al'ummar manzo sallallahu alaihi sallam suke imma kuma al'umma bi ma'ana ma'iyya waɗanda suke tare da shi wanda suka gasgata shi sai zamanto al'umma an takaice ta akan waɗanda suka yi imani da shi wannan zai zamanto gabaki su sune al'umma manzo sallallahu alaihi wasallam ashe kenan al'ummar da Allah ya ce ba wata al'umma face mai gargadi ya zo mata to wannan al'ummar tun daga kan manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo har zuwa ƙarshen duniya shine al'ummar da aka aiko mana da manzo sallallahu alaihi wasallam domin Allah ya ce wa khataman nabiyyi to da yawa ya tsi tsayawa a yi jidalin so so yake a wuce fara ɗaya ya ce to shi kenan a bar wannan magana ka a tattauna alhali dama mun san ana cewa yana cikin da ra'ayi yana gani a iya samun annabi bayan manzo sallallahu alaihi wa sallam aikinsa ba aiki aiki aiki ai ba shi ayar ya makalewa yanzu wannan da ya faɗo ayar ne ake nufi kenan daga cikin shurutu takfir akwai ne tawil <laughs> kai amma dai yayi tawili aiki to wai kai me matsalar ka in ka ce aikin kafirci ne me matsalar ka ai ba abin da ake so shine ka gane muna da wani abu ne dole sai mun yaƙe shi ina so in more in cewa na kafiri ne to kuma more wannan bi za ta ma abin da za ta ma amma lokacin da ka ce lokacin da ka ce aikin aiki kafirci ne to a lokacin ka ba da dama a tattauna ka gane to da yawa za ka je mukabala a sudan na ga yadda ake mukabala da 'yan tsarika da 'yan in suka zo in mai mukabala ce ai haka ku kafirai ne sai su ce to ka tattauna da kafira ai kai ne ka fitar da mu daga musulunci to yanzu mu zo mu yi mukabala da kai a kan ni ina mu a waje muke amma ce in ka ce musu mun yarda kuna cikin da'irar amma aikin nan da kuke fi kafirci ne to sai su zo su kare to annan za ku samu tattaunawa da su amma lokacin da ka kafirta mutum ya tafi shikenan to kuma me zai saurare ka ka ce mun kafiri to kuma dan me zan tattauna da kai yanzu ina tattauna da kai a matsayin kafiri da musulmi amma ina tattauna da kai akan aikin shirka ne aikin kafirci ne aikin bid'a ne to in nazo na tattauna da kai ka gamsu na iya gamsar da kai ka ce, eh hakika wannan kafirci ne Shi kenan yanzu kamar ba na faɗa ma ba akwai wani ɗalibi da muka yi legal da shi ɗan ƙadiriya ne muna ta tattauna muna ta tattauna muka ƙure shi a hujja abin da ya fito ya faɗa mana ce ka kai abdulmutsalif da in bi jafar in shiga aljanna lokacin duk muka tashi karfe biyu hudu sai mun allako daga galizar mun zo gidan Malam Jafar. ‘Yan ajinmu, in muka zo gidan shi zai karantar da mu da rana. Yawanci in ya karantar da mu sai mu koma. Ya ware mana wannan hissa ta musamman saboda waɗannan ɗaliban. to shi kuma muna ta buga da shi ko kullun sai kun je kun tsallaka kun sai ta kawo muna ga mutum daga ƙarshe sai ce kai duk fa abin da kuke faɗa na gane amma da in bi Jafar in shiga aljanna na ba na ba Abu Qadir na shiga wuta to kaga wannan ya gane ya rasa bai da hujjar da zai iya ƙara abin shi to kaga wannan zaka iya ce maka shi sau da ya riga ya san cewa abin da yake yi ba daidai ba ne ba shirka ne ka kira sunan wani ko amma akwai wanda shi abin da yake gani wannan abin da yake musulunci ne balma kusanta Allah ne da manzansa yana ganin ma zai kuma iya kashe komai na dukiya zai iya yanka shanu zai ɗauki kuɗi mai ciwo yadda kuɗin nan suke tsada ya yi saboda yana ganin kusanci ne ga Allah saboda an tsora shi akan addini ne to kaga dole sai ka bi shi a hankali ka karantar da shi ka faɗakar da shi domin ai kai so kake ka tserar da mutane ba ka dilmiyar da mutane shine babban burin to dan ne ake da dan ne muke ta wannan karatu ba dan mu tsira ku tsira ba sai ake ta aiki karatun to baka da wani wanda kake hikiri da shi kake fatan a je lahira ka ganshi a wuta babu wanda yana manzo sallallahu alaihi wasallam haka yake kafiri da ya hude aka zo wuciya da gawarsa manzala sallallahu alaihi wasallam ya tashi tsaye Sabai suka ce ya rasulullah da ya hude ne fa yace alaysa nafsa ba rai bane ba ina tausayinsa sa yanda ya mutu da ya kalma shahada ba zai tafi wuta kai fa manzo Allah yake yana ganin wannan ya sulluɓe mana har ya mutu manzala sallallahu alaihi wasallam ya samu mutumin da a da minis zai shiga yi kalmar kalmar shahada ya kabbara ya ce mun ceci wannan bai taɓa ibada ba bai taɓa sallah ba bai taɓa cewa astaghfirullah ba mutumin da ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam yana kafir, yana zuwa ya ce ashhadu an ilaha illallah ana a filin yaki ce in na shiga nan gunya zaka ka kace na aljanna zan je manzo yace kana shiga aka kace ka aljanna zaka kawai ya juya ya shiga ana gama yaki aka zo aka gama manzo Allah ya tsaya a gabbara yayi kabbara akan shi alhamdulillah mun ce ci wannan wannan fa bai taba sujjada ba bai taba sallah ba bai taba azumi bai taba cewa astaghfirullah bai taba salati ba kuma dan aljanna ne to ya zaka yi shi ko Allah ya tsara mushi sai wani ya zo a dai tunin ya shige kai kana nan kana ta harka kana ta ibada baka san maya ake ba to shi sa wanda ya fahimci gaskiya tausayin wanda bai fahimci gaskiya yake ba kamar likita ne kai ko a kasuwa musamman abin da yasa nake ta faɗa wannan magana, ai dukkan ku ɗan kasuwa ma'aikatan gwamnati ne kuna cakuɗuwa da mutane to ku rinka ɗaukar wannan ruhin na kusantar su na tattaunawa mai kyau domin jawo jama'a mutum ɗaya shiryu ta dalilinka manzala sallallahu alaihi wasallam yace ya fi abba ka jaya jayan raguna guda kuma guda biyu sai ka ga wannan mutumin ɗaya da ka ganar da shi addini ya yi sanadiyar shiga aljanna ka ba sallarka da azumin ka ba da bisunanka saboda shi ya je ya yi wani aikin kuma duk aikin fa da ya yi ka sani kana da lada duk aikin da kake suna da lada wa'anda da yawa wa'anda muka yi karatu da su ba mu san lokacin da suka zama ahlus sunna ba amma in suka zo suna ba mu labari wani tasarruf namu ne sai ka zauna da shi in kalle shi ma in ce wai kai dakta da Allah wai shi ma kai kai fahimci sunna mu ce wallahi ka gane lokacin ni a na san mutumin a nan arzu yake tare muke karatu da shi duk in za mu tafi hudun haɗe da sai ya sauka a nan gidan na har haɗo kaya na mun tafi da shi mu wuce yan kaba ba abin da ya tsana a duniya irin yan izala da izala babu amma kwatsam sai daga ya zama ɗan izana ahalus suna sai nake tambaye shi na ce kai wai ya aka yi ma wai ya aka yi ya ce ka san menene ya ce wallahi lokacin da kuka sa mun shakka ya ce lokaci ɗaya ne an yi maulidi a arzi na je an ce yan izala ba sa son annabi ba sa son kaza ba sa son kaza ba sa son shehinai ba sa son waliyai na ji irin na ƙara tsana kuma sai na taho muka zo muka tsaya a nan ka zo mu wuce makaranta sai yayanka Alas Tijjani ya fito yana fitowa sai ya tsaya muka gaisa da shi sai ce yanzu tafiya karatu za ku ga za ku koma da Allah a tsaya a yi karatu a tsaya a ba addini amma mu yi addu'a ku yi salati da manzo sallallahu alaihi wasallam sai aka yi salati da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana yan addu'o'i muka yi fata sai muka tafi yace kun san manzo Allah alaihi wasallam ya ce in za a yi tafiya a samu mutum a naɗa shi shugaba yace to yanzu a cikin ku za ku haɗu ku naɗa wani shugaban ku ne sai a tafi dan manzo ya ce ko mutum biyu za su yi tafiya ko uku to su naɗa shugaba Umar ya yi mamaki ya ce tun da muka bar wannan kofar gidanku har muka je haɗe da ina ta tunani anya wanda zai san manzan Allah sallallahu alaihi sallam zai sai ayi salatin manzon Allah har ya kawo maganar manzon Allah har ya sai a yace to wannan maganar da muka yi da ku ita ta buɗe mun kofar nai ta bibiyar ku ce da muka je jan dama mu da muka je haɗe ga Musa can majalisin mu daban inda muke cin abinci da inda muke sallah da inda muke kaza daban ba mai sama haɗu da kowa ba saboda zagi da tsangwama da nune da amma mu ba ruwan to kake nan lokacin da ya shirya ba mu sani ba yanzu shi kaza alaji bai sani ba dalilin maganar sai sa yanzu limamin juma'a ne na izala babba dakta ne kuma daga dastoci to duk aikin fa da yake sai tun daga yanzu na sunna da karantar da mutane ya zama dakta yayi dins na shari'a uh, faculty of shari'a a legal yayi kaza yayi kaza to yanzu wannan aikin da yake yi ladar da mutum zai samu ya san ma ladar wataƙila kaga alhaji bai taɓa jin wannan magana ba to ashe kyakkyawan mu'amala da kyakkyawa da mutane sai a tafi a buɗe ma harkar lada ka yi ta samu ba ma ka santa ba wani daga wannan za ka sa mushi lokacin da zai rinka tunani ya aka yi kaza ya aka yi kaza can ne aka yi kaza yace wa kam arsalna na min nabiyin fil awwalin Allah madaukakin sarki yace kuma da yawa mun aiko da annabawa kafin ka a cikin mutanen farko fama min ummatin min al madiya babu wata al'umma da kai da suka shuɗe wal qurunil khaliya da alqurnonin da suka tafi illa waqad bu'itha ilaiha rasulun fa sai Allah ya aiko musu da manzanni yuqimu alaihim hujjatullah ta'ala wanda yake tsayan musu hujjar Allah kama qala al-allama sa'di kama yanda allama abdurrahman bin sa'di yake rahimahullah yake cewa li yahlika man halaka an bayyana domin wanda zai halaka ya halaka bayan bayani ya zo mishi wa yahya man hayya an bayyana wanda zai rayu ya rayu akan bayani akan hujja واستدل bi بقوله ta'ala. Muhammad bin Abdul Wahhab ya kafa dalili wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan haqiqa mun aiko wa kowace al'umma wani manzo an ibudullah abinda manzon yake cewa ku bautata ma Allah wa tanibu taguta ku kaurace ma tagutu wa sayati tafsiru tagut kuma bayanin fassarar taguti zai zo wa aqsamuhu darabarabansa fi kalamil musannif insha Allah a maganan mawallafin littafi a gaba kenan tilka hiya muhimmatur rusulul awwal wannan ita ce tilka hiya muhimmatur ula wannan ita ce muhimma ta manzanni ta farko kowane manzo babban important message ɗinsa mafi mahimmancin saƙonsa a bautata ma Allah shi kaɗai kada a bautata ma ɗagutu kuma za mu ji wane ne ɗagutu kullu ma ubida min dunillah wannan shi ne kuma wannan gabaki ɗaya an mursalai da annaba duk sun haɗu akan haka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mu taron annaba da mursalan mahaifinmu ɗaya gabaki ɗayan mu baban mu ce kowa da tashi me yake magana cewa mahaifinmu gabaki ɗayan mu mun haɗu a risala guda ɗaya shine bautar Allah shi kaɗai baya da abokin tarayya da a ƙauracewa tsamutu a shari'a kuma a shari'a kuma nan muka bambanta shari'a annabi Musa zaka ji an ce ba za ka yi sallah a ko'ina ba sai a cikin masallaci mu ko yi sallah a ko'ina shari'a annabi Musa zaka ji an ce in najasa ta taba rigarka sai dai ka samu almakashi ka yanke ka yi faci mu kuma aka ce mu zuba ruwa shi kenan to duk irin wannan to wannan ita ce muhimma ta farko wa hiya sayhatul ula li kulli nabiyyin kuma shine kiran farko ƙugin farko shelab farko kowane annabi cewa a bauta wa Allah shi kaɗai kada a haɗa shi da wani tsantsanta Allah da bauta domin shine ai tushen ibada in baka tsantsanta Allah a bauta ba to duk abin da zaka yi kana gina shi akan tubalin toka sai ka zama wa qadimna ila ma amilu min amalin. qadimna ila haba amilu min amalin da wannan foundation ɗin shine to in kai foundation ɗin nan sai ka gina komai ya gona ƙala ta'ala tuhumin rusulu min bayna aydihim wa min khalfihim yayin da manzanni suka zo musu ta baya ta gaba Allah ta abudu illallah suke cewa kada ku bautata ma kowa sai Allah kowane manzo haka yi wa ta'ala Allah ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin ba mu aiko ba kuma ba mu aiko kafin ka ba wani manzo illa nuhi ilaihi fate mun mushi wani manzo fate mun mushi wahayi annahu cewa la ilaha illa ana fa'budun babu abun bauta buka cancanta da gaskiya sai Allah ku bautata mu kaga kowane manzo kenan ya haɗu akan aqida ta tausayi ta kadaita Allah wa hakaza qamatir rusulu bi hadhihi al-muhimma haka dukkan manzanni suka tsaya da wannan muhimma da wannan aikin wa dullu umamuhum ala kulli khairin kuma suka nuna wa dukkan al'ummar su kowane alkhairi ya'lamunahu lahum wanda suka san shi suka yi mishi bayani duk wani alkhairi da manzo ya sani sanda ya faɗa al'ummar sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa tsayawa cikin sahabbai yace duk wani abu na alkhairi da zai shigo ku da ku aljanna na sanar da ku duk wani abu na sharri da zai shigo da ku wuta na sanar da ku yace inda tsuntsun nan da zai wuce ya nuna musu da akwai wata shari'a da ibada a cikin shi da na faɗa muku har kenan kowane manzo yayi wa yunzurunahum sharra ma ya'lamuna lahum kuma ya sanar da su duk sharrin da ya sani to ya faɗakar da su shi kenan wannan yake nuna manzanni da aka aiko sun cika duk abin da ɗan adam yake buƙatarsa ba wani manzo da bai yi bayanin duk abin da ɗan adam yake buƙata ba wannan yake nuna duk wanda yake akwai wata hanya da za ta kai shi aljanna kuma wannan hanyar ba manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya sanar da ita ba to wannan yana tuhumar manzo shi bai sanar bai kare ba bai sanar da abin da zai kai mutane aljanna ba wannan shine hadarin wannan shine babban hadari shi yasa Imam Malik yace duk abin da bai zama addini ba lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to bayan manzo Allah ba zai taba zama addini ba manzanni sun zo manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce hal ballagtu na isar aka ce qad ballagta ka isa Allah ya ce ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik fa in lam taf'al fama ballagta risalata manzo Allah ya isa to wannan yake zaka gane cewa kagar wani abu ka jingina wa addini alhali manzala sallallahu alaihi wasallam bai koyar da shi ba to wahalar da kanka kawai kake a addinin musulunci yace fa fi sahih muslim imamu muslim ya fitar min hadisi abdullahi bin amru radiyallahu anhu daga hadisin abdullahi dan amru annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu lam yakun nabiyyun qabli lalle babu wani annabi kafinni illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum sai dai ya zama wajibi a kansa ya nusar da al'ummarsa akan dukkan wani alkhairi da ya san shi wa kuma ya gargaɗe su sharra ma ya'lamuhu duk wani sharri da ya sani lahum a gare su kowane annabi da aka aiko ya gama gargaɗin nan ya nuna hannun aljanna kuma hanya aljanna ne ya take ya nuna hanyar wuta kenan annabi ya gama aiki duk wani abu da zaka ji an ce sharhi sharhin qur'ani ne sharhin hadisai ne bayanin tunda qur'ani da hadisi da bayanin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo da larabci yazo shi kuma larabci salam magana ne to anan ne ake samun malamai kaji suna bayani suna sharhi ba wai zuwa da wani abu sabo suke ba a'a fito da abinda annabi yazo da shi ko a hausa yanzu in nazo na yi ma hausa kana jin hausa amma akwai abin da kake buƙatar a yi ma bayani don ka daɗa ganewa shi yasa babu wani malami ko wani shaidi ko wani abu da zai zo da wata ibada sabuwa fil wadda ba annabi ne ya koyar da ita ba duk abin da za ka yi kana so ka fito da me manzo sallallahu alaihi wa sallam ya koyar me ya karantar me yake nufi da yake kaza me yake ma'anar za ta iya dauka kaza wasu abubuwa sabbi idan suka fito kuma ya zaka me da su wajen Qur'ani da hadisi din nan ko suna da asali ko suna da tushe tunda manzo sallallahu alaihi wa sallam a hadisansa da ayoyin Qur'ani akwai ta'alili me ta'alil suna faɗi min ajli zalika saboda haka muka haramta kaza wato illar da ta sa akai kaza to tunda illar da ta sa aka hana shan giya shine bugarwa ita ce illa to duk abinda mai bugarwa ba sai an kawo ma aya ba a cikin Qur'ani ko hadisi to kaji kana duba ilal da sauransu tunda to larabci yana tafiya da wannan shi ne yake buƙatar bayani da sharhi ba yana buƙatar a zo da wani sabuwar ibada fil ba wa akhtimu hadhihi al-juzai'a bi hadha al-hadith al alladhi rawahu al-bukhari wa muslim yace zan cike wannan dan karamin bangare da wannan hadisin mai muhimmanci wanda Imamul al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دقى مغيرة بن شعبة دقى منزالة صلى الله عليه وسلم يكي ولا أحد أحب إليه الأذر من الله باب وندي فألا سم بعد أذري وندي فألا بعد أذري ومن أجل ذلك سبود هكا بعث المبشرين والمنذرين يا أيقود ما تبشارة دقى domin a duniya ai dukkan abin da ake so yana daga cikin al'adar musulunci da abin da musulunci ya koya wa muminai da musulmai shine ba da uzuri wannan wata gaba ce mai girma a cikin musulunci wani zai ma ba daidai ba to ka bashi uzuri isa imamu malik yake cewa idan mutum yayi mun abu sai na ko na ga yana aikata abu ko yayi abu sai na bijirar da wannan abun a mizani ɗari ta fuskoki ɗari idan casa'in da tara a fuskokin nan gabaki ɗaya ya yi laifi amma na samu fuska ɗaya zan iya ba shi uzuri to zan riƙe fuskan nan guda ɗaya ka duba mutum ya yi abu casa'in da tara in ka auna shi ba daidai ya yi ba amma ɗaya akwai wata hanya ƙofa da ka iya ba shi uzuri ya ce to zan ba shi uzuri da wannan ƙofar ba mutane uzuri mutum ya yi kaza amma mu rashin ba da uzuri sai ke jawowa ka ɗora mutum laifi ka zargi mutum ka yi menene ka yi menene amma in kana ba mutane uzuri sai a yi laifi da yawa ka ce a ina ji kai bai sani ba na kira shi so ɗaya na kira shi so biyu na kira shi so kai ina ji baya kusa da waya na yi kaza na yi kaza kai ina ji kaza ne to duk wannan uzuri kenan to duk wannan da duk irin ba da uzurin da ka yi to Allah ya fi son ya fi soyuwa wajen ba mutane uzuri wa fi riwayati muslim wa min ajli zalika ba'atha Allahu al-mursalina a riwayan muslim yace saboda haka ne Allah ya aiko da mursalai mubashirina wa munzirin masu bushara da masu gargadi wannan yake nuna ne addinin musulunci addini ne na afuwa na yafiya na ba da uzuri na menene amma rikin karantar da musulmi ɗabi'a ta musulunci da yafiya da ba da uzuri da bincike al'amura shi ke za a yi muke ta tasarrufi ne ta abubuwan da ba daidai ba kuma dole dole al'ummar musulmi sai mun dawo mun gyara ɗabi'unmu mun gyara halayenmu a wannan yanayin da muke dole abubuwan da yake faruwa abin takaici ne a kasashen mu muna gani yau wannan gobe wannan kullum musiba sabuwa kuma duk al'ummar musulmi ne to duk wannan wallahi rashin tarbiyya ne tarbiyyar da musulunci ya bamu ta yi karanci kwarai da kwarai a cikin al'ummarmu shi sa duk muke haɗuwa da irin wannan musibar da irin wannan bala'i yau an kashe wancan gobe an kashe wancan jibi wancan rigimar gato duk gashi nan kuma dai rishin tarbiyya amma inda muna karanta yanda musulunci ya tarbiyyantar da musulmi da yadda ya wasu abu al'umma mu ba su zama hazaba amma da yawa daga cikin al'umma mu ta yi nisa da karatu nisa ba ɗan karami ba akwai miliyoyin mutane da ba ruwansu ma da harka addini da karatu kawai rayuwa suke shi yasa al'ummar take da wahala duk wannan kullun abin da nake faɗa duk yanzu Kano din nan ka ɗauki Kano gabaki ɗaya bari in ba ku misali duk wanda suke zuwa karatu a Kano duk masallacin da ake karatu a Kano duka ba karatun magariba zuwa isha'i ko karatun la'asar ko karatun bayan asuba ko karatun sati-sati ko karatun kullun irin kudin nan dukkan na Kano fa in aka tara kun san cewa ba mu kai 1% na mutanen ba mutanen Kano ba ba mu kai ɗaya bisa ɗari ba duka duk majalisan Kano da ake zuwa in ka tara mutanen da suke zuwa su ji karatu ba mu kai ɗaya bisa ɗari ba yanzu ka ɗauki nan fage a ce nan masallacin ana karatu wancan masallacin duk layukan fagen nan tun daga nan layin farko na wannan yan izala har plaza ka ce kowane layi akwai masallaci biyu yanzu nan ana karatu kuma kowane masallacin mutanen sun fi wannan yawan to in aka dunkule mu fa ba mu kai 5% ba fa na mutanen fage to ina sauran mutanen suke suna can suna sakarcin ba Allah ba ma'aikin Allah suna kwararo suna tasha suna majalisa suna gindin mai kosai gindin mai awara suna kaza suna duk suna nan suna ta harkokin su gindin mai shayi gindin mai tsire gindin mai wani dan mai sai da kaza gindin mai duk ba su ba sa jin ma me ake faɗa wannan ita ce al'ummar mu to kaga al'ummar da ta zama wannan ta yana da wahala matuƙa shi yasa an kaje an yi wani abu kamar abin da ya faru a mararrabar jos kashe wannan in ka ji wannan daman dantasan jahilai sun yawa a cikin al'umma ko mun kasa fitowa ya za mu yi maganin wannan jahilci shin uslubin da'awa za a canza na malamai mu koma irin wa'azin firmin nan shiga kasuwa da lasifika tasha da lasifika ƙarshen ta nan gaba dole sai an kai haka mun bar masallatan nan mun koma yawon kasuwar kauye, yau ka ci wannan ka ajiye lasifika yau ka je wannan saboda ba su zuwa kuma su ne kuma su ne suke ba mu musulmi su suke ba mu matsala fa su ne yanzu aka ajiye akwatin zaɓe daga karfe goma zuwa sha biyu an ba su dubu biyu sun dangwale wannan bayi election yanzu da aka yi nan na dawakin kudu bayi election din nan ina dawakin kudu local government gidana bayan gidana in ka tafi akwai makaranta zaɓe ake a wajen aka kai karfe goma sha ɗaya babu kowa a wajen amma ana zuwa aka ce ga wani can yana ba da ɗan apc yana ba da dubu biyu biyu aka rinka dandazuwa kafin ka ce wani yake ba da labari yake kafin ka ce makarantar ta cika ana ta karɓar dubu biyu ana dangwala wa'annan fa jazan jahilan da muke da su da haka duk wani gyara da zaka bukata duk wani abin da zaka bukata sai dai me kayi tayi don ka samu uzuri wajen Allah amma ba wannan al'ummar ba shi yasa duk masu maganganu irin namu sawa'un masu gwagwarmaya yan fim ne yan tiktok ne malamai ne da menene mafita kawai kai dan Allah dan ka samu uzuri wajen Allah amma in dai so kake ka samu response a al'ummar mu wai su yarda da kai to kowa zai dena ya koma karɓar kuɗi shi ma ya more ya shiru saboda al'umma ba ta san ciwon kanta ba amma in ka yarda abin da kake yi dan Allah ne ka samu lada wajen Allah to ba ruwanka da al'ummar ta gyara ko ba ta gyara ba ita yi amma in dai wannan al'ummar ta muke, to za ka sha mamaki Allah ya shi mu Allah ya taimake mu da taimakon sa, Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya gyara mana tarbiyyar mu Allah ya kawo mana ɗauki, Allah ya taimake mu ya ba mu da mana mai albarka, Allah ka sa albarka a gonakan mu. ka sa albarka a sana'o'inmu ka sa albarka a kasuwanninmu ka sa albarka a gidaddajinmu ka sa albarka a ayyukanmu سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك mm